الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زامي درسي نتري دعوكو أتكين كراتمنا مراك السعود يو هدو قوة المحرم hijira ta dubu da 45 ah, yamma haka na fada mm. bayan wata biyar da tsayawar karatun 22 ga watan bakwai shekara ta 2023 Allah abin mamaki mun tsayar da karatunmu cikin nihaya karshen a farkon Rajab mai darasi da muka yi na karshe hmm? <laughs> wannan karatu wannan karatu na Allah musta'an to ah, za mu tashi baiti na 458 muna cikin babin albayan na'am بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله والقول والفعل إذا توافقا فنمي البيان للذي قد سبق نعم يتي والقول والفعل إذا توافقا فنمي البيان للذي قد سبق واتو إذن قولي wato idan wato zance ya zo na shari'u da aiki shi ma daga shari'u sallallahu alaihi wasallam suka yi muwafaka suka zo tare suka zo bayan nassi da yake buƙatar bayani bayan nassi mujmal da yake buƙatar bayani to fannil bayana lillazi qad sabaqa to ka ɗaukaka bayanin ya zuwa ga wanda ya riga daga cikin ƙaulin da fi'ilin wato an samu magana ta shari'u an samu kuma aiki duk akan bayanin a nassi guda ɗaya mujmal to wanne ne ya yi bayanin ƙaulin ne ya yi bayanin ko ka fi'ilin ne ya yi bayanin sai ce to wanda za ka ɗauka shi ne ya yi bayanin wanda ya riga zuwa idan ƙaulin shi ya riga zuwa to ƙaulin ne bayani shi kuma fi'ilin sai zamanto takidi ne na wannan bayanin idan fi'ilin ne ya riga zuwa fi'ilin sai zamanto shi ne bayani ƙaulin sai zamanto takidi ne hmm. eh wannan idan ta zo mustaqilla tunda sunna takan zo ko mai bayani ko mai nasr ko kuma mustaqilla ta zo da sabon hukunci wanda ta zo da sabon hukunci ta kauli ta fi karfi za wanda yake fi'ili ne tunda shi fi'ili la umuma lahu yana da zai iya daukan hususiya hmm. wannan an samu sabani ne tsakanin alqaul wal fi'l <coughs> hmm. amma wannan <clears throat> dukkaninsu sun zo ne akan wato lafazi ɗaya da yake bukatan bayani mm. to sai a to wanne ne daga cikin nassoshin guda biyu zancen ne na shari'u shine ya bayanin koko aikinsa mm. na'am <clears throat> yana nufi annahu idza warada nassun yahtaju ila bayan yana ce wato idan nassi yazo da yake buƙatar bayani ثم ورد بعده قول وفعل كلاهما سالف للبيان sannan bayan wannan nassin sai ƙauli zance na shari'u da aiki dukkaninsu za su ingantu su zamanto masu bayani su zai iya zamantowa shine bayanin sai suka zo babu ƙari a cikin ɗayansu akan abin da yake cikin ɗayan dukkanin sun zo da abu ɗaya ne to na farkon nasu wajen zuwa kenan na farko ma'ana wajen zuwa al mubayyin shine yayi bayani mm. shine mai shine mai bayanin wannan ijmalin da aka samu na'am to ga misali nan ya kawo fadin Allah ta'ala was-sariqu was-sariqa mhm. faqtahu aydiyahuma mm. to yana ɗauka zai iya ɗauka cewa yankewar hannu min alku daga tsintsiyar hannu zai iya ɗauka daga gwiwar hannu zai iya ɗauka daga kafaɗa duk yadu ne faktawo aidihim ma daga ina za a yanke hannun daga kafaɗa ko daga nan ko daga nan kaga wannan shine lafazi wanda yake mujmal mujmal ne na'am domin hannu ana sa akan dukkanin uku to idan aka samu ƙauli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yankewar hannu min alkuwa daga tsintsiyar hannu ne kuma aka same shi ya yanka hannun wannan matar ta banu mahzum daga tsintsiyar hannu min alkuwa to wanda ya riga daga cikin al'amuran guda biyu shine al-mubayyin mm, shine al-mubayyin to amma nan akwai kauli ne da ya ce qata ko. alko ba ba ilin ne bayyana ba tunda ai fardul mas'ala ne ake kawo mm, shi yasa shi a cikin al misalin da ya kawo shine kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafi bayan fadin sa walillahi ala nasi hijjul bait ya dawafi daya kuma ya umarni da dawafi daya to wanda ya zamanto shine mutaqaddim shine albayan din mm, na biyun kuma sai ya zamanto ta'kid mm. kamar tunda kaga a haji a a a kamar yanda yazo akan waɗanda kamar yadda ya zo a hadisin aisha cewa ya umarci waɗanda waɗanda suka zo da waɗanda waɗanda ba su waɗanda suka yi ƙirani da ifradi su yi tsawafi ɗaya Shi ne tawaful ifada shi ma kuma kansa tawaful ifada yi to kaga wannan shi ne ya bayyana cewar ɗawafi ɗaya ake yi a cikin hajji. shi ya bayyana ijimalin da ke cikin walilahi alannasi nasi hajjul bait duk da gaskiya wannan misalin a tsawafi ba shine zai ike bayyana hajji ba akwai sauran arkan saboda haka wannan misalin ina jin shi yasa Sheikh Al-Amin ya kau da kai daga wannan misalin ya kawo wannan <laughs> eh takdir shi ma kuma fardan shi ma kuma fardul mas'ala hmm. na'am wal qawl um, wa in yazil fi'lun fa hmm. qawlin tasab Hmm. والفعل يقتضي بلا قيد طلب بلا قيد طلب ina jin haka ya kamata bila qaidi talab bila qaidi talabin ai kaga shi yasa yace bitanwini ala lugati rabi'a bisukun a bisukun bi hadfi tanwin ala lugati rabi'a yace wa in yazid fi'lun to idan fi'ili a ya zamanto ya zo idan shi fi'ilin ya kunshi ziyada ba ta cikin ƙaulin hmm? ya kunshi ziyada da ba ta cikin ƙaulin falil ƙaulin tasab to shi bayanin ya danganta eh, wato sai ya nasabtu ya zuwa ga alƙaul tunda fi'il din ya zo da wani ƙari da baya cikin alƙaul to sai a ce bayanin alƙaul ya zo shi kuma fi'ilin yaqtadi bila qaidi talab shi kuma fi'ilin sai ya zamanto yana hukunta aiki ne da wannan bayanin ba tare da wani ƙaidin cewa wannan aikin an neme shi ta fuskar wajabci ko ta fuskar mustahabbanci ba gare shi sallallahu alaihi wasallam hmm. zai kawo misali hmm. yani annahu idza warada nassun yahtaju ila bayan yana nufin cewa idan nassi yazo da yake buƙatar bayani kuma aka samu qauli mai mai yin bayanin yazo bayan sa kuma aka samu fi'ili kilahuma salihun lil bayan kowanne daga cikin qaulin da fi'ilin ya wato zai iya zamantowa shine mai yin bayanin kuma a cikin fi'ilin a cikin aikin akwai ƙari da baya cikin zancen fal bayanu bil qawl to shi bayanin ya tabbata ne bil qawl da uh, ita kuma ziyadar ƙarin da aka samu a cikin fi'ilin wadda ba ta cikin ƙaulin tana hukunta wato nema da aka fuskantar da shi zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam an neme shi da wannan aikin da wannan ziyadar faɗinsa da ya ce bila yana nufi cewa wannan neman da aka ambata da aka fuskantar da shi ihun wanda aka fuskantar da shi ga keɓantarsa sallallahu alaihi wasallam wanda aka fahimce shi daga wannan ƙarin na aiki to shi wannan talabin ba a ƙayyade shi da wajabci ko kuma mustahabbanci bal zai iya ɗaukan kowanne zai iya ɗauka kan cewar an nemi yayi wannan aikin wujuban kuma zai iya ɗaukan cewa an nemi wannan aikin istihbaban na'am to kaga nassoshi da suka zo a kan yin azumi a bisa misali mhm. wa wa adamihi <clears throat> tana iya ɗaukan fuskar eh, eh, eh, tana iya ɗaukan halaccin wisal tana iya ɗaukan ah, kuma rashinsa rashin wisal din mm. Jawazal wisal wa adamahu. eh mm. to amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wisal ya yi yin zarcen azumi bil qawl da qawli tare da kuma cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wisal din mm. sai ya zamanto bayanin ya tabbata bil qawl ne shi kuma wisalinsa da ya zarcen da ya na azumi ya nuna cewa an neme shi da ya wannan banda sauran al'ummarsa sai dai baya nuni illa akan akan yin wato an neme shi da ya yi ba tare da wani kaidi ba ba tare da kaidi da wajabci ba ko wa qawluhu talab eh fadin sa da yace talab waqafa alaihi bisukun ala lughati rabi'a eh yayi wuqufi akan sa da sukuni kaga ai talabin ne win ne to sai eh, eh, ya tsaya a kai saboda dan baitin kada ya kare to sai ya yi shi eh, ala lugatul rabi'a su lugatul rabi'a suna harfin tanwin su suna harfin tanwin sai su kawo sukun a maimakon ta an fahimta yawanci waɗannan wato sai ka ga babu waɗansu misalai wadiha a cikin nusus na shari'a hmm. tunda yanzu kamar hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kan yayi wisal da kuma shi kansa wisalinsa da yake yi menene ziyadar da aka samu a cikin fi'ilin nasa wanda ba ta cikin qaul hmm. wannan ya hana wannan an ji cewa yin azumi akwai ijmal a ciki zai iya ɗaukan kan cewa ayi yi wisal zai iya ɗauka kar ayi yi wisal to bayani ya zo bilkawul da fada annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwasil wa yanha anil wisal to haga daga nan an samu kauli to wannan sai ya dauke wannan ijmalin da ke na kan cewar azumi ana yinsa da wisal ko ba wisal gashi ya hana to amma shi kuma yana yin wisal to yinsa ga wisal wacce ziyada ya kunsa da har zai zo akan fardul mas'ala da za a ce shi kuma alfilu yaktazi a tahassusan bari mu ga shi misalin da eh mm. lastu kaya atikum eh. inni abitu yuqimuni rabbi wa yasqin eh to wa in yazid fi'lun falil qawlin tasab wal fi'lu yaqtadi bila qaidi talab bila qaidi talab mubarak da Allah ka kayyade wannan mutanen kasuwa ko malam da Allah su nemo mana al'ayatul bayyinat inna na hululu ta kila waɗansu abubuwan watakila ko shi ya kawo misalai khalil bayan wannan alkarafi ha gani ya ce wa ya juzul bayanu bil fi'il khilafan li wa idza tatabaqa al wal fi'lu fal bayan fal lahu wa in tanafaya نحو قوله عليه الصلاة والسلام من قرن الحج إلى العمرة lahu ma tsawafan wahida وطاف عليه الصلاة والسلام لهما طوافين فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه ويجوز بيان المعلوم بالمذنون خلافا للكرخي to wannan shine wajihin kawo misalin tawaf din hmm. man qarana al-hajj ila al-umra falyatuf lahumu tawafan wahida wato bayanin tunda walillahi ala nasi hajjul bait kaga hajjin mujmal ne anan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya hajji na qiran ya yi tawafi daya amma shi kuma gashi ya yi tawafi biyu ya yi tawaful qudum ya yi tawaful ifada to sai ya to shi fi'ilin nasa da yayi a <clears throat> wa tafa fal qawlu muqaddam li kawnihi yadullu bi nafsihi to shi kuma bayan sai ya zamanto shi matlubun minhu an nemi yayi amma ba tare da ƙaidin cewa wannan bayanin wannan neman da aka yi ya yi shi wajibi ne ko mustahabbi ba ya ce wa tamthili bi kaunihi alaihi salatu wassalam tafa lahuma tawafain mabniyun ala annahu alaihi salatu wassalam kana fi hajjati hajjatil wada'i mutamatti'an wa hiya mas'alatun wa hiya mas'alatun wa hiya mas'alatu thalathati aqwal قيل متمتعا وقيل مفردا وقيل قارنا والإمام فخر الدين مثل بذلك فاتبعته <laughs> الغرابي جدا نعم والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين na'am <clears throat> yace wal qawlu wal fil aksi huwa al mubayyin wa fi'luhu at fihi a al kuma a cikin akasin wannan sura shine ya zamanto al qawl ya kunshi ziyada akan abin da ke cikin al fi'l hmm? to sai ya zamanto qaulin shine mai yin bayanin wa fi'luhu aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya kunshi ƙasa da abin da ke cikin alƙaul shi kuma a takfif sauƙaƙawa bayyananna ce bayani ne a ciki wato ya yi aikin don ya nuna kan cewa abin da ke cikin ƙaulin nan da aka zo da ƙari a cikinsa to wannan an yi takfifi ba sai lallai an yi shi ba mm. eh. abin da ke nufi da akasi shine akasin abin da ke gabaninsa wato ƙarin fi'ili akan ƙauli huna ziyaratu qawli ala al-fi'l to kaga afwan kun ga a waccan mas'alar yanzu wannan misalin na misalin misalin ba wisal ba misalin aikin hajji ya fito tunda alqawl ya ce tsawafi daya amma alfi'il ya ce tsawafi biyu kaga yazo da ziyada akan abin da ke cikin alqawl to amma na wisal ina ziyada a cikin fi'ilin wadda ba ta cikin babu hmm. na'am sai kuma akwai takfif a wancan a yanzu ne za mu kawo matsalar takfif yanzu ne matsalar takfif za ta zo mana za mu ga misalin da ya kawo na'am al-murad huna saboda haka akasinsa da ake nufi a nan ƙarin ƙauli akan abin da akan shi fi'ili akan aiki yana nufi cewa idan aiki da zance da suka zo kowanne daga cikinsu ya inganta ya zamanto shi ne ya yi bayanin lafazi wanda yake mujmal kuma halin fa shi ne a cikin zancen akwai ƙari akan abin da ke cikin aikin to bayanin yana kasancewa da zancen ne والفعل يدل على تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم shi kuma fi'ilin yana nuni akan sauƙaƙawa da take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam fil qadri alladhi naqasa bihi al fi'l an al qawl a da wato fi'ilin yayi kusani daga zancen falau faradna masalan to ka gani sai dai ai iftirat to da zamu kaddara a bisa misali annahu umira ce annahu amara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi dawafi biyu shi kuma sai yayi dawafi daya to abin da yake bayanin shine fadin sa sallallahu alaihi wasallam cewa ayi dawafi biyu shi kuma takaitawarsa akan yin dawafi daya yana nuni kan cewa dawafin na biyu ba wajibi ne a kansa ba shi yasa yace takfifun khas bin nabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> ka gani sai dai ayi fardul mas'ala hmm. Hmm. Hmm. kuna yi tilafin ruwa ne a cikin wannan ka yi da an yi da ziyadar ne hmm. hmm. don zai iya yiwuwa ta zamanto ziyada ce shaza hmm. a ba zai zamanto abin nan shi a cikin kaulin akwai ziyada kenan da ba ta cikin fi'ilin ko bulala amma shi fi'ilinsa jifa kawai yayi to amma wannan ai ana maganar aikin da yake yayi suduri daga gare shi shi sallallahu alaihi wasallam shine ko da yake eh to za a iya cewa shine yayi wajen haddin ba shine yayi tanfidin haddin yace ai jefe kawai to sai a dauke shi sai a dauke shi akan cewa wannan takhfif ne khas da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai dai saukin ya zamanto gashi shi maziracin dama mm. in sahat shine ai eh, in sahat <laughs> na'am تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل نعم تأخر, البي... تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل jinkirtawar bayani gabarin lokacin aiki lokacin aiki yayi kuma bayanin yaya bayanin yadda za a yi aikin bai zo ba Uhu, afkuwar wannan indal mujiz a wajen wanda yake halatta irin wannan ya afku ma hasal to bai samu ba ba a same shi ba ko da ya halatta a same shi wato ta'akhurul bayani an waqtil amal a ce shi lokacin da za a yi aiki kuma aikin ne dole sai an yi bayani za a iya aikin nan kuma ya zama to bayani bai zo ba to kaga akwai wanda suka ce wannan matsalar ya halatta a samu wannan tunda kowace ka ji ana cewa la juzu ta'khirul bayan an waqtil haja to ai haga waqtul haja din kenan shine waqtul amal to akwai wanda suke cewa ya yajuz bina'an ala jawazi taklifi bil muhal wanda suka ce ai Allah zai iya kallafa ma mutane abinda da ba zai yiwu ba saboda ikhtibar saboda ibtila saboda jarabawa to saboda haka sun halatta to duk da koda waɗanda suka halarta cewa zai iya yiwuwa to ma hasal ba a same shi ba a cikin shari'a mm. tunda kun ga dama suna koyaushe a babin usul a cikin irin wayannan masail din suna maganar aljawaz wal wuqu dan abu zai iya zamantowa jaiz amma bai afku ba in ku ya to ba ja'iz ba aslan ma babu zancen kai maganar alwuko eh. na'am yana nufi أن sallallahu alaihi wa sallam lam yu'akhir bayanan an waqti alhajati الحاجة hmm. cewa جوا sallallahu alaihi wa sallam وسلم jinkirta yin bayani ba gabarun lokacin bukatu ya zuwa gare shi ana bukatar bayani kuma ya jinkirta don in yi haka sai zaman to bai isar ba fa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata Mm. sawa'un kanal mubayyan bil zahiran sawa'un mubayyan si abinda aka bayyana din bil fathi da fataha mubayyan zahiran wato lafazi ne wanda yake zahiri wanda yake wato ma'anarsa rajiha ta bayyana wadda take mai wato bayyananna ce a cikin abin da yake ba shine abin nufi ba ko kuma shi lafazin da aka bayyana mujmal ne mai dunkulalliyar ma'ana wannan ku hatta a bisa ƙaulin wanda ya faɗi da cewar ya halatta a jinkirta bayani gabarin lokacin bukatuwa ya zuwa gare shi to ya ce alhaq abinda yake shine gaskiya lam ya juz bai halatta ba wato jinkirta bayani gabarin lokacin bukatuwa wa lam yaqa kuma bai afku ba na'am idan aka ce ai ya abku a wayewar garin lailatul isra daren isra'i hmm. Hmm. jibrila lam جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة domin shi mala'ika jibril hmm. bai bayyana ma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin sallah ba da lokutan sallah sai daga lokacin sallar azahar ko hmm. kaga bai bayyana masa lokacin asuba hmm. Hmm. kuma gashi an farlanta ta kuma ana buƙatar a yi ta sun da sallar ana buƙatar a yi ta ta zama wajibi mhm. to jawabin sai a ce masa to ai asbar bata wajaba ba li'anna awwal wajibi ba'da fardaha az-zuhr yu'addu fardaha al zuhr Mm, ni a mm. eh, ta nusar li'anna awwalal wajib ba da fardi ha eh ba da din gaskiya tafi li'anna awwalal wajib domin farkon wajibi bayan farlanta sallah ita ce sallah azhar amma salatu subhi lailatul isra amma sallar asuba a daren isra'i bata wajaba ba li'annaha law wajabat domin da ta wajaba da lama da rama ta ya wajaba wa huwa sallallahu alaihi wa sallam lam yusalliha ada'an wala qada'an to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci sallar asuba ba ada'an wala qada'an a matsayin ta ta ada'i ko ma ko ta ramuwa wa adam فيها يحتمل أن يكون أصل الواجب أصل rashin wajabcinta zai iya ɗauka kan cewa asalin wajabcin an rataya shi ne da bayanin da mala'ika jibril zai zo yi saboda haka wajabcin ba daga bashi sallar bane a sama an rataye kan cewa wajabcin ba zai wato ba zai ba zai fara ba za a neme mu da shi ba har sai mala'ika jibril ya zo ya bayyana lokutan sallah saboda haka kaga kenan ba a yi ba a wajabta ta ba sallah asuba tunda ba lokacin nan mala'ika jibril bai zo da bayanin ba hmm. shi ko wajibi da aka rataye wajabcinsa baya wajaba har sai an samu abin da aka rataya shi da shi أو أنه uhiya إليه أن أول واجب الظهر كوكما شيء kuma shi الله عليه وسلم أن an yi شوى واجبي shi صلى الله عليه farko duk wannan abin da zai bayyana mana wannan shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci asuba ba a wannan ranar la ada'an wala qada'an eh. na'am a daren isra'i ba eh wayewar gari wayewar garin isra'i eh da ya dawo tunda ya dawo da wayewar gari amma a hadisin abu mas'ud hadisin farko na muwatta cewa mala'ika jibril ya sauko wayewar garin isra'i ya bayyana ma annab sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah ya zo lokacin sallah a zahar ya sallah da shi a farkon lokaci sannan ya koma sannan ya sauko lokacin sallar la'asar ya yi sallah da shi a farkon lokaci kashe gari kuma sai ya yi a ƙarshen lokuta ya yi sallar asuba ya fara da azahar ya kare da asuba bayan kwana biyu hmm. na'am wa ta'khiruhu lil ihtiyaji waqi'u mhm wa ba'duna huwa lidhaka mani'u mhm wa qila bil man'i bima kal mutlaqi mhm thumma bi aksihi lada al ba'd intiqi mhm yace ta'khiruhu babu ba ba wawo kai ba ni wai sai dai ka lakana masa abin da zai yi tasiri <laughs> eh. to ta'khiruhu jinkirta bayani eh, a lilihtiyaji ya zuwa ga lokacin bukatuwa ya zuwa gare shi waƙi'un to wannan mai afkuwa ne ya afku eh, yana afkuwa a wajen jumhurin malamai wa ba'aduna huwa lidhaka mani'u sashen mu wato malaman malikiya huwa lidhaka mani'u shi yana wato hana wannan yana hana yana hana yana yin hani ga wannan wato shine ta'khirul bayan a a li haja ila waqtil haja Hmm. to wani ya hana wanda daga cikin malaman malikiya ya hana wannan huwa lidhaka mani'u hmm. wa qila bil man'i wa qila bil man'i bima kal waɗansu kuma daga cikin malamai sai suka ce sai suka yi suka kauli da cewa mamnu wannan yana hanuwa da abin da ke cikin kamar abin da yake al-mutlaq idan lafazi ne mutlaq da yake buƙatar muqayyad to sai suka ce ba za a yi ta'khirul bayan ila waqtil haja ba hmm. abin da yake ga mutlaq thumma bi aksihi ladal ba'dun lada ba'dun intiqi eh, lada ba'dun ladal ba'dun tiqi sannan bi aksihi da akasin wannan shine menene a akasin nasa ai wato yana hannuwa ladal ba bi aksihi da akasinsa ya juzu ta akhirul bayan ila waktil fi'il fi ma lahu zahirun wala ya juzu fi ma la zahira lahu hmm. bi aksihi to to ta'akhi bilman iƙauli na biyu ya ce yana hannuwa bima kal da abin da yake kamar wato lafazin da ya zo ba tare da wani kaidi ba al mutlaq bi ma'ana wannan lafazin zahir ne ko ba zahir a nasikh ne da mansuh yake nema taƙaddamar bayan auta akhar wato inda dukkan wata fuska idan dai ya zamanto cewar yana buƙatar bayan ɗin to suka ce ba zai yiwu a yi ta'akhirinsu ba ila waktin fi'il ƙauli na uku kuma shine ya tafsil thumma bi aksihi idan ya zamanto cewar ba babu itlaki a cikin shi lafazin mujmal ya zamanto zahir ne to wannan ya halatta yi ta'khirul bayan ila waktin fi'il saboda haka salatatu aqwal a cikin mas'alar in muka karanta sharhin sai mu talhisin aqwal din guda uku na'am muraduhu bil baitain muradin abinda yake nufi da baitocin nan guda biyu anna ta'khir al bayani ila waqti al amali bihi cewa jinkirta bayani ya zuwa ga lokacin aiki da wannan ya zuwa ga lokacin aiki da shi lafazin da aka da ya bayanin fihi arba'atu madhahib to kan jiwa mazhabobin guda hudu ne al awwal na farko jawazu halaccinsa mutlaƙan domin babu wani abin babu wani abu abin hani da yake lizimtar yin haka in aka jinkirta har lokacin da za a yi aikin akwai abin da yake zai zama to mahzur hmm? tunda ana bayani ne ba don kawai kasancewa an yi bayani ba don kai aiki da abin da aka faɗa hmm? saboda haka in aka jinkirta shi har sai lokacin da za ka yi aikin akwai wani mahzuri a cikin wannan hmm? to ka ta'khiri bayanin manasik kamar jinkirin bayanin manasik ayyukan aikin hajji ila waqtil hajj ya zuwa ga lokacin hajji kuma abin da ya faru kenan tunda an saukar da walillahi alan nasi hajjul bait a shekara ta tara bayan hijira mm. shekarar da sayyidina Abubakar ya je hajji amma kuma a shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li ta'khudhu anni manasikakum a lokacin bayanin ya zo kaga an yi jinkirin bayanin ila waqtil fi'l har lokacin da za a yi aikin mm. وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل هكذلك كمر جنكرن da suke yayewar wato bakara wato saniyar banu Isra'il kaga ai ba a gaya musu sifofin ba sai da lokacin fi'ilin ya zo lokacin da za su yi aikin Mm-hmm. to amma wannan na ƙarshen na bakaratu bani isra'il an yi itirazi a kansa cewa ai baya buƙatar bayani domin da sun yanka kowace saniya da ta wadatar musu sai dai sun tsananta suka tsananta ma kansu sai Allah ya tsananta musu وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله في مبحث النسخ قبل التمكن من الفعل to wato tabbatar da abin da yake shine gaskiya akan wannan insha Allah zai zo a wajen da aka yi binciken akan shafewar hukunci kafin a sami ikon aikata shi hmm. mazhaba ta biyu manu hanin wato jinkirta wannan bayanin a mutlaqan ba tare da wani kaidi ba wato ta kowace fuska menene wannan bayanin ta'khirul albayanul mazkur menene albayanul ta'khirul bayanul mazkur me albayanul mazkur ila waqtil amal eh, ta'khirul bayan ila waqtil amal waqtil amal to shine dai waqtil haja din hmm, na'am wannan kaulin waɗansu malaman malikiya ne wanda suka eh, eh, yi muwafaka da alhanafiya da mu'tazila da waɗansu shafi'iya shine wa na huwa lidhaka shi ne fuskar wannan kaulin cewa jinkirta bayani yakhillu bi fahmi al-murad waqt al-khitab yukhillu ko akalla mm. yana wato yana kawo gurbacen fahimtar yana gurbata fahimtar abin da ake nufi lokacin da aka yi khitabin domin idan lafazi ne mujmal ba za a fahimci me maqsud ba ba za a fahimci me ake nufi ba in kuma lafazi ne wanda yake zahiri abin da yake ba shine al-maqsud ba zai iya zamantowa shine ya riga a cikin fahimta hmm? wato waqtul khitab in aka ce ya halatta ayi ta'khirul bayan to zai zamanto lokacin khitab din an samu kusu wato an samu rashin fahimta an samu abin da zai kawo kuskuren fahimta a cikin abin da ake nufi to amma za a iya cewa to ai ba in ma an samu kuskuren fahimta lokacin da za a yi aikin an gyara fahimtar tunda ita kanta fahimtar a ce ka fahimce ta a yanda yake a hakikatan an sanya mu ibada da wannan ne za a bamu lada idan wato aka ce mana mi sallah aka ce mana mi ko mi aikin hajji amma muna ta kokarin fahimtar to me ake nufi muka ijtihadi wajen fahimta fahimtar mu ta kuskure akwai lada a cikin wannan ijtihadin wajen fahimta saboda me eh kokarin fahimtar to an dora mana mai wannan kokarin tunda ba tunda ai an ce mana mai aikin ne ba sai mu jira ba yaya zami shi wannan jiran shi kansa ba umarni bane ba ibada bace ba gara ba gara mu jira ba bisa mu bata kwakwalwar mu akan abinda babu akan abinda ba za mu kai zuwa ga natija ba mm. ta zai tafi da wancan abin nan din da ya faru da wancan sahabi da janaba ta kama hmm. wanda bai san yadda zai yi taimama ba kuma ya yi abin da ya yi da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da kaza ka amma ya hmm. to ta ina in aka kawo wannan ma'anar na mu jinkirta sai bayanin ya zo mana to ai shi waqtul haja ya zo bukatar eh, ta zo masa saboda haka ke hmm. ijtihadi shine nake a ce ya maimaita ba ya fahimta eh saboda ai ba a samu bayanin ba babu bayani a lokacin ba a saukar da taimama ba mm. sai bayan abin ya faru sannan aka saukar da taimama saboda haka yana cikin ishihadinsa a kan abin da yake a kan gusul ya kiyasi ya mm. sa ya birgima ya nuna cewa da ya zo bai yi din ba hmm? akwai taimama eh, a wajen karamin kari haka ne sai ya kiyasin ta sa mm. ba eh, mm. ta mm, akhirul bayan ba ne amma bayanin ba a bayanin ayakan alhadasul asibar ne ko da yake zahirin aya gaskiya tashmal wa sai dai za mu ce lokacin wannan ayar ba ba ita ce wa in kuntum marda'a ala a wula masu nisa hmm. na'am na'am am asalis mazhaba ta uku man ta'khir al-bayan ila waqt al-fi'l له ظاهر mu غير المراد dole ma la zahira lahu kal mujmal wato hana jinkirta bayani ya zuwa ga lokacin aiki a cikin nassi wanda yake da zahiri a cikin nassi wanda yake da zahiri wanda ma'anarsa wato ita ce take riga zuwa tunani wanda zahirin nan zai iya wato fi malahu zahir yuhimu ghairal murad wanda zai bayar da wato wahamin a ɗauki abin da yake ba shine ake nufi ba duna ma la zahira lahu banda a cikin nassi wanda yake ba shi da zuhuri kal mujmal kamar lafazi wanda yake mujmal wato idan nassi ya zamanto cewa yana da zahiri to ba za a jinkirta bayani ya zuwa ga lokacin aiki da shi ba saboda gudun kada abinda ba shi ake nufi ba ya zamanto a'a ya zamanto shi mutum zai ta tasawurinsa ya ɗauki fahimtar abin da ba shi ake nufi ba hmm. wannan ya ce wa hada to kaga wannan ya yi tafsil kenan wato idan lafazi zahiri ne to ba za a yi ta'akhirul bayan ila waqtil amal ba amma in lafazi mujmal ne za a iya ta'akhirul bayan ila waqtil amal hmm. وهذا قول أبي الحسين المعتزلي وانا شيني قول أبو الحسين المعتزلي شكين معلمة معتزلة وهو مبني على التحسين والتقبيح الأقليين وانا ياجينا شيني أكان wanda ake danganta shi zuwa ga hukuncin hankali cewa hankali shine yake kyautatawa yake munanawa wato shari'a ba wai shari'a ce take munana abu take kyautata shi ba hmm. hankali ma yana munanawa yana kyautatawa saboda haka shari'a ta zo tibkan da abin da ke cikin hankali ta eh. tabbatar da abin da hankali ya zo da shi hmm. zahira mujmal domin lafazi nassi wanda yake ba shi da zahiri kamar mujmal murad baya afkar ma mutum ya yi tunanin abin da yake ba shi ake nufi ba bal binashin nash'in min al-jahl bal yana zuwa ne da da afkuwa yana zuwa ne yana faruwa ne daga jahilci wanda yake mai sauki bal yansha'u min al-jahl al bal yana zuwa ne la yuqi'u fi ghairi murad bal yansha'u yansha'u din zai fi saboda yuqi'u ba hmm. bal yansha'u yana yana faruwa ne minal minal jahl al-basit hmm. wal jahl basit shi ko jahilci al-jahl basit jahilci mai sauki to babu mutumin wanda yake wato wofantuwa ga barinsa hmm. saɓanin lafazi wanda yake da zahiri wanda yake ba shi ake nufi ba domin wannan zai sa abka a cikin jahilci mai hauhawa na yuqi'u fil jahl al murakkab min jahlihi bil murad ta fuskar wato jahiltarsa da abin da ake nufi mm, wa jahalihi da kuma jahiltarsa da cewa shi kansa jahili ne da wannan saboda ruduwarsa da zahirin da ba kuma shi ake nufi ba sai ya ɗauka ya sani alhali kuma bai sani ba saboda eh, lafazi ne ya zo yana da zahiri amma ba zahirin ake nufi ba to kaga nan yana da buƙatar ai bayani don ai masa maganin fadawa cikin jahalul murakkab da zamanto bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba eh. na'am mazhaba ta hudu akasin wannan kaulin وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر دون ما لا ظاهر له wato shine ya halatta a jinkirta bayani ya zuwa ga lokacin aiki a lafazi wanda yake da zahiri banda lafazi wanda yake bashi da zahiri wa wajhu hadha alqawl anna ma lahu zahirun lahu fa'idatun fil jumla duna ghairihi fuskar wannan kaulin shine cewa lafazi da yake da zahiri yana da fa'ida a jumlace banda wani da yake banda wanda yake bashi da ba zahiri ba wa ashara al-mu'allif ila ila al-madhhab uh, al-awwal to shi ya ishara mm-hmm. ya zuwa ga mataba ta farko da shatr al-awwal yace ta'khiruhu lil ihtiyaji waqi'u ya zuwa ga mazhaba ta biyu kuma da shatr da bangare na biyu uh, wa ba'duna huwa lidha kamani'u وإلى الثالث kuma ya ishara ga masaba ta uku da wato bangaren baiti na uku wakila bilman ibima kal mutlaqi na hudu kuma da na hudu to misalin wanda yake lafazi wanda yake bashi da zahiri wanda yake ya halatta wato ya halatta a yi a jinkirta bayani ya zuwa ga lokacin aikata shi faɗin Allah ta'ala illa ma yutla alaikum illa ma yutla alaikum mm. ghairu muhilli saidi wa antum hurum ko wa uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum wajitani a na to akwai kuma ta can wajen abin da ta hajji din a cikin alma'ida din a cikin ma'ida din قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم a ai duk an'am ne ni a ma'ida nake so illa ma yutla alaikum dai a farkon ma'ida ko babu wata a cikin ma'ida to shi mai ta'alikin ina ya samu aya ta 67 da ya ta'aliki ya ce ita ake ne? ko ko a ba ita taqaddamat na'am na'am na'am taqaddama da shikenan shikenan muje hmm. eh. to illa ma yutla alaikum ghayra muhilli saidi wa antum hurun tama'ida ita yake nufi anan ma la zahira lahu eh? mu karasa mu gani na'am lamari tula alaikum bi qawlihi hurimat alaikum al-mayyit Mm, hello, salamu alaikum. Lafiya lau muna cikin muna karatu. Na'am. Mhm. to amma ya aka misalu ma la zahira lahu illa ma yutla alaikum ai babu zahir a cikin su ko mm. laysa bi zahir ba shi da ba shi da zahir balantana a ce murad ko gairu murad mhm wa misalu ma lahu zahir gairu murad misalun kuma wanda yake da zahiri amma ba zahirin ake nufi ba qauluhu sallallahu alaihi wasallam aljaru a bi saqabihi aljaru bi saqabihi me yasa ba za me yasa yake da zahir ghairu murad aljar yana da zahir an san shi dai shine wanda yake wato almulasiq amma kuma wannan shi ne ghairu murad amma kuma wannan zahir ɗin ghairu murad a cikin babin shufa abinda ake nufi mm, ash-sharik mm, ash-sharik to kaga zahirin ghairu murad mm. Hmm. domin zahirin wannan hadisin wajabcin shufa'a haƙƙin shufa'a ga makwabci abinda ku ake nufi da hadisin an ke keɓance shi ne da wato abokin tarayya wanda aka tashi wanda aka raba a haƙƙi da shi kamar yadda ya gabata gaskiya wannan mutane da suna jihar da aka ba ba su sani a zai zo ko a sai a hmm. kai ne makwaci hmm. ne hmm. yana da yana da haƙƙin shufa'a eh. amma ko suke musu ah, eh. suna watsa da ko mu ƙarasa sababin ko Mhm. na'am na'am bashir wato wajen da zai dasa azara azara mhm. dai kai kafin azara ko kamar malam mun magana malam ko azara na eh muka karasa to insha Allah الذي مكان صورته إيه. نعم إيه. آه، وجائز تأخير وجائز آه، وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله نعم. ya ce wa ja'izun ta akhiru tablighin lahu ya halatta a jinkirta isarwa ga bayani wato a yi bayanin amma a jinkirta isar da shi a jinkirta yaɗa shi wannan ya halatta wadar umar yuksha a ba lahu da kuma a wato a. ijewar abin da ake jin tsoro wato idan akwai mafsada a cikin a cikin wato gaggauta bayanin yana hana a gaggauta shi wato yakan zamanto dole ma a jinkirta idan ya zamanto a cikin gaggauta bayanin akwai wata mafsada da ba za a iya ije ta ba sai an jinkirta bayanin sai an jinkirta isar da bayanin da akwai abu biyu ne akwai shi jinkirta bayanin akwai kuma jinkirta isar da bayanin mm. na'am yani annahu yajuzu ta'khiru at-tabligh ila waqti al-haja yana nufin cewa ya halatta a jinkirta isar wato isar da bayanin isar da shi bayanin ya zuwa ga lokacin bukatuwa falamu fi qawlihi lahu lil ghaya to lam din nan tace tabligin lahu ta wato matuƙa ce bi ma'ana ila ma'anar ta ma'anar ila wato ai ila waqtil haja tabligin ja'izun ta'khiru tabligin lahu ai ila al ghaya hmm. wal damir al majrur biha shi kuma damirin da aka yi masa jarra na lahu din idun ila waqtil amal ya koma ya zuwa ga lokacin aiki din ai wa ja'izun ta'khiru tablighin ila waqtil amal ai ilaihi na'am to idan aka ce mal farqu bayna ta'khir at ila waqtil haja ma ta'khir al-bayan ilayhi aka ce to me bambancin tsakanin jinkirta isar da jinkirta wato isarwa ya zuwa ga lokacin bukata tare da jinkirta bayani ya zuwa ga lokacin bukata me bambanci tsakanin su to jawabin shine jinkirta wato isar da bayanin wato wani abinki abin hani ba ya lizimtuwarsa. wanda jinkirta bayani yake lizimta, wato a cikin jinkirta bayani akwai mahdhur wanda babu shi a cikin jinkirta isar da bayani domin jinkirta bayani yana gurbata fahimtar abin da ake nufi وتأخير kwa jinkirta isar da saƙon bayanin a asalinsa sa shi ba haka yake ba wajazama wannan daga cikin malamai ya yanke da cewa cewa shi alqur'ani yajibu tablighuhu isar da shi wajibi ne nan take fauran ba tare da jinkiri ba mm. domin shi abin sanya mu bauta ne da tilawarsa wanda yake wannan ku shi ne zahiri sashen malamai ya ce isarwa yana waje ba, wato nan take kuma ba tare da wani kaidi ba saboda Allah ya ce ma annabinsa ballig ma unzila ile ka min rabbi mm. shi ko umarni ya zuwa ga alfauriya ne nan take Saɓani wanda yake magabaci ya zo akan wannan matsalar halil amur lil faur aulittarahi wadar umayi kusha a ba ta'ajilahu mhm. yani an ta'ajilar tablif cewa gaggauta isar da wato isar da abin da ya zo na bayani yakan hannu. hanu kuma yana ba a jinkirta shi zuwa ga lokacin bukata idan ya zamanto akwai wata barna a cikin gaggauta wato gaggauta yinsa wanda jinkirta isar da sako yake ije ta walau amara sallallahu alaihi wa sallam bi qitali ahli makka da annab sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da kashe mutanen makka zamana qurbi zamana qurbi qurbi a zamanin kusancin a zamanin da ya kusa da lokacin hijira wajaba akhiru tabligh to yana wajaba a jinkirta isar da sakon Allah yasta'idda al'adu ila alima domin kada abokin gaba ya zamanto yayi shiri idan ya sani fa ya'zul fasad sai kaga barna sai ta girma walida dan haka ne lamma arada yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nufin yakar su sai yanke duk isan labarurruka ya zuwa gare su har sai da ya zo ya wato ya yi musu barabe inda ba sa tsammani ya far musu wanda yake wannan shine yafi sauki bisa a kakka masu wajen kakka masu hmm. wa nisbatul jahl wujudi بما يخصص من الموجود نعم ونسبة الجهل لذي وجود جنكرت جاهلشي آه لذي وجود جماعة بوشن آه آه nasabta jahilci ya zuwa ga wanda suke samammu bima hassisu da abin da yake wato kawo taksisi minal maujudi wannan abu ne wanda yake an same shi wato ya zamanto nassi ya zo wanda yake nassin yana da abin da yake ya yi taksisinsa kuma amma taksisin ba a bai zo ba sai daga baya to waɗanda ka gaba su suke lokacin da nassin ya zo suna nan an jinkirta su an nasabta su ya zuwa ga jahilci mm, na abin da yake muhassis ɗinsa bai zo ba sai daga baya al-muhassis ya zo to wannan an same shi a cikin shari'a ai min al-mawjudi ai an same shi a cikin shari'a na'am yana nufi annahu ala al bi man ta'khir al-bayan ila waqt al-haja a bisa kaulin da aka ce da yake hana jinkirta bayani zuwa ga lokacin bukata ya أن يكون المكلف الموجود وقت الخطاب khitabi kan sami al'amma ya halatta to ya halatta mukallafi wanda yake ana yana nan a lokacin da khitabin da zancen Allah ya zo zancen shari'u ya zo qad sami al'am ya ji lafazi am ya ji umarni mai gamewa tare da jahilcinsa da abin da ya keɓance shi a waɗansu surori wato dalilin cewa wannan yana dalilin samuwar wannan alwuko cewa an sami haka domin fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dada ita سمعت أموم يوصيكم الله في أولادكم تاجي يوصيكم الله أموم فدن يوصيكم الله في أولادكم ولم تعلم بتخصيصه بقوله بقول صلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم أما بقول بقول صلى الله بقوله دي زي فيكو amma ba bi kauli ya rubuta mana ya kamata a sa zamirin ya maka talauyoyi eh. amma bata san cewa an keɓance wannan umumin auladukun ba da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cin gadonmu abinda muka bar shi sadaka ne hmm. ولذا طلبت إرثها منه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه من أبي بكر الصديق دان haka ne sai ta nemi gadanta daga gare shi sallallahu alaihi wasallam gadanta na daga gare shi sallallahu alaihi wasallam min Abi Bakr as-Siddiq eh daga Abu Bakr as-Siddiq wa qila la yajuzu wuqu'u jahl al-mawjud to ka gani wannan kaga an same shi ta an nasab wato samun wanda yake nan lokacin da khitabi ya sauko a ya zamanto bai san al-mukhassis ba saboda a duk da yake a waqtul haja duk da yake ko da mun hana ta'khirul bayan ila waqtil haja tunda ita lokacin haja din take bukata kuma bata sani ba lokacin bayanin ya zo alhali kuma ta san lokacin khitab to amma ya zamanto cewar tababin al'am wal khas ne mm-hmm. to wannan za a iya samu mm. mm-hmm. uh, wakil la yajuzu wuqu'u jahl al-mawjud وقت الخطاب وقت الخطاب بالمخصص قولي نبي yace baya halatta a samu jahilci a samu jahilci daga wajen wanda yake wanda yake yana nan shi samamme ne a lokacin da wato alkhitab ya sauka ya zamanto ya jahilci abin yake keɓance hukunci a saboda abin da ke cikinsa na jinkirta sanarwa da afkuwar da zuwan bayani to sai aka yi jawabi akan aka ba da amsa akan wannan kauli abin da ake abinda yake mahzuri abin ki abin hani a jinkirta bayani shi kuwa korarre ne anan an samu bayanin kasancewar wani bai sani ba wanda yake kuma yana nan lokacin da aka yi bayanin wannan ba hujja ba ne na an kan cewa ba a yi bayanin ba domin shi annab sallallahu alaihi wasallam bai isar da sako ya zuwa ga kowane ɗaiɗaikun mutane ba a ainihinsu abinda ya yi bari dai ya isar masashi ne kuma sai ya ce wanda yake nan ya isar da sako ya zuwa ga wanda baya nan faɗinsa to zai warware mana baitin faɗinsa da ya ce nisba wa nisbatul jahali. mubtada shi ne mubtada ɗin. labarinsa shi ne minal maujudi ai minal waƙi yana daga cikin abin da yake saman mene faɗinsa kuma da ya ce lizi wujudi yana rataya ne da nisba sa kuma da ya ce bima shi yana da muta'alliki yana rataya ne da aljahal ainihin aljahali bima yukhassisu mm. eh, yukhassis da ya faɗa eh, yukhassis ba yukhassas ba mm. an fahimci yadda baitin yake ko wato nisbatul jahali nasabta jahilci bima yukhassisu da abin da yake keɓantar da hukunci na ami lizi wujudi ga wanda yake nan lokacin da wato bayani ya afku minal mawjudi wannan yana daga cikin abin da aka same shi hmm. <laughs> to alhamdulillah eh. to sai za mu tashi sabon babi kenan insha Allah an nasu alaikum wanne na'am ya ce eh oho wai da ya jinkirta bai isar ba a to ai wannan mu'azi ne ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba Eh, eh. A'a a ba zai zama ba ai bayanin ya abu ku ya faɗa sai dai kawai tabligh din ne shi ma kuma tabligh din ba cewa yi umuman a shi ne kamar yadda ya faɗa din cewa idan ya zamanto akwai wadar uma yuksha min ta'jilihi ko ya ƙarin baitin ce. Hmm? wadar uma yuksha aba ta'jilahu hmm? akwai wanda wato gaggauta bayanin saboda wato ijewar abin da ake jin tsoro na mafsada yana hana a jinkirta shi a gaggauta yinsa yana hana a gaggauta yinsa to shine kamar na mu'az din ai eh, idan ya la tuhaddithuhum fayattakilu to ai kaga shine dar'u ma yukhsha din kenan aba ta'jilahu alwajib ya zamanto an ajjala bayanin kamar yadda yace afala ubashirun nas kaga wannan shine ta'jil din to amma dar'u ma yukhsha Eh, ijewar abin da ake jin tsoro na mafsada shine idan ya takilu a ba ta jilahu shine ya hana wato a gaggauta bayanin na'am wanda yake da kayan zara da imani eh eh wa in zana wa in sarar ayan nan da alƙur'ani duk cewa eh wanda suke inna ladina yaktumuna ba mm mm da bai fada ba da bai fade shi eh eh hadisin abi dhar ne ko na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik